yawancin jama'ar waɗannan jihohi sun yi sallar cikin kwanciyar hankali da lumana bayan da aka sake musu mara domin yin zirga-zirga da ababen hawa wanda aka shafe shekaru ba a yi amfani da su ba a bukukuwan sallah wannan mataki dai ya yi wa al'ummar jihohin daɗi don kuwa sun gudanar da bukukuwan sallah cikin farin ciki kamar yadda habu amma wanda aka fi sani da habu mix bama wanda ke da zama a maiduguri ya shaida min ta wayar tarho. Eh, a maiduguri mun yi sallah lamin lafiya ba matsala alhamdulillah sallam maiduguri ana na ana zirga-zirga ana komai kowa na murna ana ziyara da sauransu a gaga da yanwa da sauransu komai normal a maiduguri sai dai dubban yan gudun hijira da suka tserewa rikicin boko haram kuma aka tsugunar da su a sansanoni daban-daban na jihohin suna gudanar da bukukuwan sallar ne cikin kunci inda suke kokawa da karancin abinci da kuma kuncin rayuwa malam safiyanu usman wanda ya fito daga yankin baga ya min karin bayani ta wayar tarho kan yadda ha'in gudun hijira suka yi bukukuwan sallar azumin bana. Wayanda ba 'yan hijira ba suna kuka da yadda sallah ta kasance a bana su 'yan hijira kuma fiye da haka ne saboda ba kowane ne ya samu abin da ya shafi kamar ɗinkin sallah ko kuma abin za a ke naman sallah da sauransu ba. A sauran jihohin shiyar arewa maso gabashin Najeriya an gudanar da bukin sallar lami lafiya sai dai cikin tsauraran matakan tsaro na kota kwana. An yi hawan sallah ko kuma daba a yawancin manyan biranen jihohin arewacin Najeriya wanda a shekaru biyar da suka shuɗe ake hanawa saboda barazanar da ake fuskanta ta tsaro a yankin ya zuwa lokacin da na kammala haɗa wannan rahoto dai babu wasu bayanai da suka nuna cewa akwai wata barazana ta tsaro da aka fuskanta a daukacin yankin arewacin najeriya sai dai da yawa daga cikin al'ummar yankin sun bayyana cewa duk da an yi sallar lami lafiya matsatsi na tattalin arzikin ƙasa ya sa da dama ba su samu yin ɗinkin sallah ko abincin sallah ba ga abin da wasu mazauna gombe suka shaida mun yadda suka yi sallar azumin bana sunana alhaji ibrahim musa wazana mun yi sallah kam kuma mun gode wa allah sai dai sha'anin yadda rayuwa take sai a hankali don haka muna kokawa ga shugabanni da waɗanda suke da hali su taimaki al'umma saboda an shiga wata wani irin hali suna na sale wanda aka fi sani da sale st an yi sallah lafiya kuma allah hakika duk da ma an yi ta cikin wani maiwacin hali gaskiya mutane suna farin ciki sannan masallaci sun cika dam musamman ma babban arziki shine yadda aka samu aka yi sallah lafiya kalo ba tare da samun wani fitina a wani bangare ba na shafiu idris shugaban matasa na apc na anguwan hirar gana to sallan bana an yi ta amma sai mu ce sai godiya saboda halin rayuwa da aka shiga na babu kaza babu kaza amma dai cikin yardan ubangiji an yi yi shi lafiya kuma an gama shi lafiya sai dai yara ba su san da wannan matsala ba inda ake shaida ganin su a cikin sabbin kaya kuma suna yawon sallah a kusan dukkanin yankin arewacin najeriya al'amin suleiman muhammad dw hausa daga gombe a najeriya